radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyar ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan jumada thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 332 suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin stockholm na ƙasar sweden shine fara buga takardun kuɗin kafin wani lokacin da ana amfani da kuɗaɗen karfe ne masu kusurori guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma aka buga takardun kuɗi wanda ya fara yaɗuwa a ƙasashen turai ɗin da kuma sauran ƙasashe na duniya a halin yanzu dai wasu kwafin waɗannan takardun kuɗi na farko suna nan ajiye a ɗakin ajiyar kayayyakin tarihi na bankin stockholm a ƙasar sweden masu saurari kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara yakin shekaru 24 a tsakanin dalolin farisa da na roma wannan yakin ya fara ne dai da kisan gilla wanda aka yi wa morris sarkin rom na wannan lokaci wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki khusro parviz na iran bayan kashe ɗansa morris ya zo iran ya nemi taimako na sarki khusro parviz sannan kuma sarkin na iran ya shirya wata babbar runduna ta mayakan farisawa waɗanda suka kaddamar da farmaki akan daular roma domin ɗaukar fansa a kan kisan da aka yi wa morris kuma cikin ƙanƙanin lokaci sarkin daular farisa na lokacin ya mame wasu yankuna na daular roma bayan wani lokaci sabon sarkin daular roma wato pacos ya aike da jikada zuwa ga sarkin farisa na lokacin husro parvis domin yin sulhu da kuma yin shawarwarin zaman lafiya amma sarki husro parvis wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani batu na sulhu akan haka aka ci gaba da gwabza yaki tsakanin bangarorin biyu waɗannan yaƙe-yaƙe dai a tsakanin manyan dauloli na lokacin wato farisa da roma ya ɗauki tsawon shekaru kimanin 24 ana gwabzawa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 Labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa makiya suna jin tsoron masu ziyarar rahubaran shahid ƙasim sulaimani haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana karuwar adadin fursunoninta da suke a gaza wani rahoto na amurka na nuni da cewa kasar tana shirin kai hari a kan ansarullah na kasar yaman to yanzu sai a gyara zama domin a aji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa makiya suna jin tsoron masu ziyartar hubbaran shahid kasim suleimani hujjatul islam ibrahim ra'isi wanda ya gana da iyalan shahidan da aka kashe a harin ta'addanci a hubbaran shahid kasim suleimani ya bayyana cewa a yanzu makiya suna ganin shahid kasim suleimani a matsayin babbar barazana a gare su fiye da lokacin da yake a raye shugaban ƙasar iran ya ƙada cewa al'ummar musulmi a yanzu suna da ƙarin fata fiye da lokutan baya kuma shahidai suna a matsayin wani ginshiki ne na juyin halin musulunci da kuma tsarin a iran shugaban na ƙasar iran ya kuma ce an wayi gari a yanzu makiya suna ganin wato masu ziyarar hubbarin shahid kasim suleimani a matsayin abin tsoro a shekaran jiya ne dai aka kai hari a hubbaran shahid kashim sulaimani wanda ya yi sanadiyar shahadar mutane 84 wasu kuma 284 suka jikata mataimakin shugaban kasar iran muhammad muhbari ya bayyana cewa 'yan ta'addar da suka kai hari da masu goya musu baya su saurari sakamako mai tsanani da zai same su. Hubar ya ce makiya masu girman kai na duniya suna kashe ƙananan yara da mata a gaza su ne dai waɗanda yanzu suke kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba a hubbaran shari'asim suleimani a kerm haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce adadin fursunoninta da suke ƙananan 'yan gwagwarmai a gaza sun ƙaru zuwa 136 wannan sanarwar ta 'yan mamaya ta biyo bayan da suka gano cewa uku daga cikin sojojinsu da suka bayyana cewa sun ɓace suna hannun 'yan gwagwarmaya ne a gaza yaduwa yanzu dai adadin fursunonin da suke a hannun 'yan gwagwarmaya sun kai 136 kamar yadda sanarwar ta sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamaya ɗin suka sanar da cewa waɗanda suke kamuwa da ciwon ƙwaƙwalwa suna ƙaruwa a tsakaninsu cibiyoyin kiwon lafiya na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma ambaci cewa da akwai sojoji masu yawa da suka koma gida suna ɗauke da cutuka a ƙafafunsu saboda sun daɗe suna sanye da takalma da kuma safa. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Jaridar Politico ta Amurka ta ce sojoji suna shirin kaiwa Ansarullah na ƙasar Yaman hari. Jaridar ta ambato wani babban jami'i na Amurka yana cewa a halin yanzu sojojin ƙasar suna shirin kai hari akan ƙasar Yaman. rahoton na wannan jaridar ya ambaci cewa amurkan za ta kai hari ne a matsayin abin da take ganin mayar da martani ne dangane da a har-haren da sojojin ƙasar yaman suke kaiwa jiragen ruwa masu wucewa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila a tekun red sea tunda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shilanta yaƙi a kan gaza Ƙasar yaman ta sanar da cewa za ta rika kaiwa haramtaccen kasar isra'ila martani a matsayin taimakawa da kare al'ummar falasɗinu kuma har sai idan an kawo ƙarshen yakin za su dakatar da har da suke kaiwa dakarun ansarullah na kasar yaman sun kuma sanar da kai harhare a kan jiragen ruwa da suke kai kayan abinci da kayan masarufi da sauran hajiya zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila Haka hakanan kuma masu alaka da su matukar dai ba a kawo ƙarshen killacewar da aka wa yankin gaza ba da kuma bari ana shigar da kayan abinci zuwa yankin to ƙarshen labarin duniyar kenan. ƙarshen labarin duniyar kenan ga kuma shirin nan na mu koma noma. koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne a kan wasu daga cikin dalilan da suka jaza hahawar tashin farashin kayan abinci a tarayyar najeriya musamman ma dai a ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a tarayyar najeriya musamman ma dai a shekarar da ta gabata wanda kuma da alama yanzu ma da aka hauro zuwa sabuwar shekara za su ci gaba shine hauhawar farashin kayan abinci a kasuwanni tashin da kaya suke yi ba shi da wata ka'ida tsayayya ta kasuwanci domin suna tashin goron zabi ne alhali samun kudin shiga na mafi yawancin mutanen kasa ba karuwa ke ba don haka suke rasa ƙarfin sayan kayan abinci wasu rahotanni suna nuni da cewa a cikin shekara ɗaya kawai an samu tashin farashin kayan abinci da ya kai kaso hamsin cikin 100 har mai haura kuma bai tsaya a nan ba karuwa yake yi in ji wani kwararre a wannan fage wanda shine abiodun olerundero na kamfanin na peresino farms wanda shine babban manajansa ya kuma kara da cewa dalilin faruwar hakan shine kudin shigar mutane bai karu ba don haka muna fuskantar fadawa cikin yunwa mai tsanani domin mutane ba za su iya ciyar da kansu su ƙoshi ba kamar yadda ya dace a kowace rana ta allah ƙasar najeriya tana ƙara fadawa cikin matsalar ƙarancin abinci kamar yadda rahoton jaridar business day ya bayyana yawan amfanin gonar da ake nomawa yana yin ƙasa a cikin shekarun bayan nan farashin kuma yana karuwa kuma a cikin shekaru uku na bayan nan an samu karuwar 'yan najeriya da suke fuskanta karancin abinci da kaso 133 cikin 100 rahoton cibiyar ƙasa da ƙasa kan abinci mai gina jiki na shekara ta 2023 da ta shuɗe ya bayyana hakan sannan ya ƙara da cewa daga shekara ta 2014 zuwa ta 2016 yawan masu fama da karancin abinci da talauci a najeriya ya kai miliyan 63,800 sai dai wannan adadin ya karu tsakanin shekara ta 2020 zuwa ta 2022 da yawan masu fama da waɗannan matsaloli na karancin abinci da talauci ya kai mutane miliyan 147.7 a tsakanin mutane miliyan 220 da motsi shi kuwa shugaban kungiyar masu noman abinci da ba a sauya kwayoyin halitta ba ta najeriya gdob ya yi ishara da yadda ake samun koma baya na yawan abincin da ake nomawa da hakan ya sa ake samun karuwar kudaden da ake kashewa wajen yin noma muhimman kayayyakin abincin da farashinsu ya karu sun hada shinkafa masara waken soya da gero wasu kuma da farashin nasu ya karu sun hada da burodi kwai da doya sai man girki da ya hada da manja da garin kwaki wani karin dalili na hauhawar farashin kayan abinci kamar yadda ƙwararru suka ambata shine karuwar kudaden da ake kashewa wajen yin noma da kuma kayayyakin da ake amfani da su misali man diesel da a baya ake saya naira 200 yanzu ya koma naira 1000 zuwa 1200 kowace lita ana amfani da irin wannan man a injina na ban ruwa sannan kuma motocin da suke ɗauko kayan abinci daga arewa zuwa kudu suna shan dizal da ya haura lita 500 wanda hakan zai sa kudaden da ake kashewa wato na ɗaukar hayan motar da za ta kai kayan abinci kudu ya tashin goron zabe don haka kai tsaye yadda za a sayar da kayan shi ma zai karu to da fatan a cikin wannan sabuwar shekara da aka shiga za a ga sauyin da ya dace saboda talakawa su samu su dumfasa masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی jama'a masu saurare assalamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dalla ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na 96 idan dai ana tare da mu a wannan shiri na yau za a ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun aje magana cewa juma'a za su tafi wani ɗakin cin abinci domin cin abincin iraniyawa ya zuwa dai muhammad bai taɓa cin wani abinci na iraniyawa da ake kira fisinjan ba amma za su kama hanya zuwa wani ɗakin cin abinci domin ganin yadda yake da kuma abin da ake haɗa shi domin ya jaraba ya gani to koya ya samu wannan abinci na iraniyawa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. یادت هست؟ کنتونه؟ جمعه رانر جمعه رستوران لیکن چن ابینچی تو گفتی کی کپدی ما می رویم مو زامتپی الان ینزو یادم آمد نتونم من فراموش کرده بودم نی نمانتا فردا گوبه نهار ابین چرانا خوب است دکو کدام ونی؟ رستوران رفتاری دکن چن ابینچن رفتاری لذیذ میدادی غذا ابینچی مخصوصا مسمم خورش ابینچن فسنجان ابینچن فسنجان چیست میننه تا به حال هر یه زو ینزو من نخورده ام بن تبه چی با گوشت نما گردو گدر گردو روب انار روان رومان می کوری آنها میپزند سو سنا دپاوا پولو شنکاپا آنها میخورند سو سنا چی ترش میزامی او دارد شی نده پس کنن مقداری گرگدو شکر سکری آنها می ریزند سو سنا زباوا شیرین میزاکی قبلا کپن ایرانی نه ایران من خورده ام نی نه چی من مطمئنم نی اینا د چی؟ خوشت می آید زک جدادی من امتحان می کنم نی زن جربا آنها دوست دارند سو سنا سن بیشتر پیه مهمانی باقونتا روی کن میز تبری میز غذا تبرن چن ابینچی To madalla, to da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Faransanci kuma da tarjamata ta a cikin harshen Hausa, to dai ji cewa Muhammad ya samu cikakken bayani dangane da abincin Fisanjan wanda yake abinci ne na Iraniyawa. Saboda haka ranar Juma'a za su tafi tare da abokinsa Sa'id domin zuwa wannan ɗakin cin abinci na al'ada na iraniyawa da ke birnin tehran da da cewa dai wurin cin abincin yana da cunkoso sosai amma dai za su tafi tare domin ganewa idansa kuma ya jaraba ɗin kamar da ma abokinsa alkawali sai kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda ta kaya amma kafin wani lokacin a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbiyyar a shiri na gaba. ga takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa makiya suna jin tsoron masu ziyarar rahubaran shahid Qasim Suleimani. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta bayyana karuwar adadin kusunoninta da suke a Gaza. wani rahoto na amurka na nuni da cewa kasar tana shirin kai hari akan ansarullah na kasar yaman da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai gabanin mu yi ban kwana da ku baki ɗaya mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu